halin da kuma manufofin mutane da masu tafiya da adalci a cikin maganganu da aiki da manufarsu لذلك استحقوا أن يكونوا شهداء a الموت wannan gaskiya da daidaito a cikin ayyuka da maganganunsu da manufarsu shi ba su cancanta su zama masu ba da shaida a kan mutane fali na wahabi warafa a zikirau wa asna alaihim wanda kabbalahu bi qabulin hasan dan haka nawwahi Allah ya yi musu ainihin wato shi sanar da al'umma game da su farfa a ya ɗaukaka ambaton su wa asna alayhi Allah ya musu yabo wa takabbalahu bi qabulin hasan sannan Allah ya karbe su kyakkyawan karbe والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق mai ba da shaida wanda Allah zai yi da shaidarsa wanda ya kasance yana ba da shida ne a kan abin da ya gani wa shi ina illa ne ma halin nabi wa sidiqi dole kuma ya zama gaskiya yake fara wa yukhbiru bil haqqi sai zama ya faɗi gaskiya mustaqbil ila ilmi yana ne dogaro da ilimin da yake shi كما قال تعالى وما يجعل لا يشرك الا من شهد بالحق وهم يعلمون في وجهه تقبل الشيء على الجنسية سنة ما تحال سنة تذكر تقبل الشيء على الجنسية وإذا كانت شهادتهم مقبولة عند الله من يظن شيء جد سحب بيضا سبايا Ya kasance karfafiya a wurin Allah fala raiba anna fahmahum lidini hujjatun ala da ba'da wannan yana nuna babu kokonto kan cewa ɗin fahimta da suka wa addini wannan fahimta ta su hujja ce a kan na bayan su da an hali ayata asibata shi dilalata mutlaka wannan aya ta litakunu shuhada ala nas ya tabbatar da wannan fuskar kai dai wato shuhada ala nas akan komai tunda har za su wannan shaida a lahira domin babu aula su zama a duniya ta yaya za su mutanen shaida a duniya ta hanyar cirato wa mutanen da suka zo a bayan su bayanin cewa Da abinda da annabi ya koyar alkur'ani da sunna mu mun shaida ya ce kaza ya karantar da kaza mun shaida ga yadda ya aiki da kaza ina fata mun fahimci wannan to wannan fahimtar ta su lazimi ne ga musulmi ya aiki da ita wal ummatu lam tu'addid jilan mutlaqan illa jilan sahaba al'ummar musulunci ba ta taɓa yarda da wata al'umma da wani generation a ce su mutanen kiki ba sai sahabbai babu wata al'umma ko wani gari ko wani zamani ko wasu mutane da itlaqan za a ce mutane su ne ba sahabbai bane babu ina ala sunnati wal jama'a addalu al itlaq wal umum ah, ahli sunna suna cewa sahabbai mutanen kirki ne ala itlaq sai babu kai da kuma والعموم لكم أقامي قبل كده فأخذوا أنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة في أفكار رواية أبن تكرات أبن تكرات تكتي النبي ياتي كذا كويا أيكة كذا كويا كرنت كذا تكرات ونم وأنت ليش إحدالاتا ودراية da kuma fassarar da suka yi ma abubuwan yadda suka aiwatar da fakar suka suka fahimta bi ghairi istisna'in ba tare da gajiya ba a ce banda na wani ko banda na suwana da wani saboda suna da matsala kaza wala muhashati ba kuma tare da inkari ba muhashat shine inkari a ce a'a ba zai yi ba kaza ba daidai ba ne ah, wannan sun ɗauko shi kafin larabci ne wannan da aka aka tsago shi daga kalmar shahararriya da ake shiga kamar hashallah Allah ya tsare shi daga kaza to Allah ya tsare kaza ya kyamatu zuwa ga wani daga nan ne al'adu larabci na zamani sai ake cewa muhasha kyamar abu da khilafin ghairihim sabanin duk wasu al'umma waɗanda ba su habbai ba su kam ibn addan illa man sahat imamatu ba a amince da sauran al'umma irin wannan makauli amincewa ba sai an tashi da cikin tabi'ai wanda su ne ɗaliban sahabbai a cikin an samu waɗanda ba a karɓar maganar suna yin ƙarya a kuma ba a yi da ilimin su ba suna da bid'a a kuma ba a ma san su ba kaga mun ji ka ci jiru tabi'ina dukkan mutanen kirki ne kamar da ji na sahabbai yake in ku ka faɗa gaba da su duk wanda ke ƙasa da su aula da a samu wannan matsala don ana ƙara nesa da zamanin sabai ne ana ƙara samun ƙofofi na ɓarna da kullowar bidiyo'i da matsaloli da maƙaryata har zuwa sanin wanda Allah yake cewa mutane su gaba da shaida da ba ta duk za su dinga eh, rantsuwa su kargayi maganar su maganar su kargayi rantsuwa su mali su gaba da cewa musamman adalatu ba a adalantar da wani wanda ya wannan zamanin sahabbai sai wanda adalar ta tabbata wahuma la yumna hani li insani da ainihin wato eh, adalci da adala da addini su nan ba a man ba a bai wa wani bin adamu su illa idan tsara ala sun yadda su sahabatu radiyallahu anhu sai in ya tafi akan tafarkin sahabbai ba a yarda da ilimin mutum da nagartarsa sai in ya tafi akan tafarkin sahabbai والذين جاءوا من kullana wani ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان Eh, haka فقل آمنوا بشكل ما آمنتم به فضل da فإن تولوا فإنما هم في شقاق بقى بكي وانا قاعد الجماعة بقى يزداد النكر da adalcin ka addini ya zama karfaffen malami a cikin al'umma sai illa Iza, sara ala ilmin sahaba sai ya tafi akan wato kurkushin sawun sahabbai radiyallahu anhu tun da haka ba to ba za a karba ba za a yi mishi ainihin wato tawaye a cikin karba za a nisanta da shi da gwargwadon nisanta sa da farko fasalata bi hadha anna fahmu sahabati hujjatun ala ghayrihi wannan yana tabbatar da cewa kenan fahimtar sahabbai hujja ne akan wani su fi taujihi nususul kitabi wa sunnah dangane da fassara ma'anar nassoshin alkur'ani da sunna wani zalika a mara da da sabili don haka ne allah ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da alitafashi yuwakiluhu abinda ke kara ma wannan haske shi alkhami gaba ta biyar da allah yake sabila man ana ba ka bi tafarkin waɗanda suka karkata zuwa gare وكل من الصحابة رضي الله عنهم منيب إلى الله kowane ɗaya da cikin sahabbai Allah ya tsara musu yadda wasu mutane ne masu komawa zuwa ga Allah fa hadahum Allah ila al-sayyid min al-qawl dan haka da suka koma zuwa ga Allah sai Allah ya shirye shi zuwa ga zance mai daɗi Allah ya shirye shi ga aiki na gari ta'ala saboda faɗin Allah da yake wallazina tanabu tawahuta an ya'buduna wa anabu ila Allah lahumul bushra fa bashir ibad الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك ya أولو الألباب الله يقول والذين تنبوا الطاغوت waɗannan waɗanda suka guje gudu an yi abubuwa ai Allah ya abu suka gushewa gunki don kar bauta wa gunki wa anabu ila Allah suka karkata zuwa ga Allah lahumul bishra suna da albishir da ke ka musu albishir da kyakkyawan makoma ka bishira ibada kai mabayina albishir الذين يستمعون القول ولم تسكي ثورا su فيتبعون أحسن حيث بالزنجي متجائي لنفسك ulaika hum ulul albab wannan sune masu hankali cewa ne alladina yastabi'una alqawla wa yattabi'una ahsan kan suke cin zance mai daɗi zance suke sauraron zance da yattabi'una ahsan shi mafi daɗi shi an samu mutane da suke wannan aya mummunan fassara. cewa wannan yana halatta duk wani alƙawu suka ce alƙawu a nan da tsibirai da za ka komai za ka iya yi wani shirme da wani gulma da karya da kiɗa duk da sunan shi alƙawu ka saurara bayan ta saurara sai ka zaɓi al'ahsanu sai ka ba saura za ku ga an kan da littafin al-istiqama na imamu ibnu taymiya yayi raddin wannan magana jalla jalla inda ya kawo cewa wannan akwai rashin hankali a cikin na farko wannan ɗaukar aya ce kwaya ɗaya a lahin da lissafin nusus ka yi watsi da sauran nususi ga wasu kwaya ɗaya da mutane akwai shi da suka zo don nuna karancin sauraron wasu zantuka kamar misali man ta samma ila kalamin qawli wa mu zaun karihun kaga wannan an hana jin zancen da ba a zo ka ba sannan nasoshi sun zo don nuna cewa bayan Allah na garba ta zama inda ake muguwar magana wanda ga sani kullaruwa a arabu an shi da suka yi zancen banza shi su kaunar ibadu rahman alladhina yasuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahilun ba sa sun zancen wawa qalu salama haka ainihin wato Allah da yake cewa waɗanda idan suka yi وإذا تبين الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره هذا الله يا هنا سوراran musayya da ake a kan ƙwararri musu da ƙoƙarin ƙuɗe juna musamman ma Allah ya hana wannan baya cikin alƙawli ke nan kuwa kuma shakka akan yana ciki a haka suka ce malamai suka ce wannan a hasana hudu ta zo ba a dan a ismu tafsir yana zuwa fi bani sai ya nuna muhadara tsakanin wani abu da wani yana zuwa kuma kawai dan ilakan ya nuna wannan zancen shi ne kaɗai ne kyau kamar zalika khayyir wannan shi ne alkhairi shi kaɗai ne alkhairi babu wani ذلك خير وأحسن تأويلا to shin akwai wani ta'awili banda wannan ne hakan babu a wani ta yake ne wanda wannan hasanin babu yana na irin wannan firjik a ƙwarƙani zuwa akwai ah, tafi wanda ba ta zuwa a babin suna fata mun gano wannan to ah, don haka wannan aya ta zo ne don bayyana falalar sahabbai da kuma falalar da ba ta farko ta hanyar ta farko tauhid shine gujewa kuɗi ikinabu tsawo cikin ainihin bauta wa ɗagutu tauhidi nan a rubutiya da rubutiya sannan sai kuma komawa zuwa ga Allah kuma mutum ya guje makabutu ya imani da duk wani abu na kafirci sannan ya dawo zuwa ga Allah wajen bauta waɗanda bai Allah ya a musu bishara saboda tsayuwarsu a kan imani da Allah sannan kuma a ɗabi'ar rayuwarsu sukan saurari zance ne kawai da zai musu amfani alkur'ani da sunna da nasiha da sauran ba sa aikin shirme ba sa ɓata lokacinsu fa wajen ba ku sabili fil da li da kitaban wa sunnata da haka ya wajaba ku tafarkin sahabbai wanda ku kokarin fahimtar alƙur'ani da aiki da addinin Allah da aiki sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ولذلك حدد الله man ittaba ghayra sabilihim fi jahannama wa fi dan haka Allah yayi ainihin gargadi ya ja kullun duk wanda ibn tafarkin cewa zai saka shi a cikin wuta Allah ya tsare shi da Allah yake cewa a sadiq Allah yace a sadiq Allah ta'ala wa man yushaqiqu rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda فيتخذ غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول دون يجي جاء جاء وانا منزوب من بعد ما تبين له الهدى bayan gaskiyar da manzon ya kawo ta bayyana tsarar gari ka ya tabe gaira sabilin mu'min kuma yake bin tsarin da ba shi ne na mu'minai ba walli ma za mu masa abin da ya dauka da mutum jahannama da kuma ko mutashi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira Allah wadaran jahannama ta zama makomar mutum malam yake wani mutiyara ina ne fuskar hujjar da ke cikin wannan magana annallaha tawa'ada Allah ya yi alkawarin azaba ga ware mani taba a gaira sabilin mu'min ga wanda ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba fadalla ala a tiba'a sabili sai wannan ya nuna cewa bin tabarkin su ki fahimi shar'i ki fahimi shar'in lahi wazo inda an ce wanda bai bi ba za a mai azaba to wanda yake so kar a mai azaba sai ya rike kamar yadda wancan bin ya zama haramu to aka sun shi ya zama wajibi shi ne wata wuce gara ne wa mukhalafatahu dalalu sa ma tafarkin sa mutane in kila ke wani zai sauri ya ce hadar kujilalun bidalilin khitab ai wannan kafa hujja ce da abin da ake ce ma dalilul khitab a cikin usul fiqh shi na abin da muka sani da suna mafhumul mukhalafa shi ne dalilul khitab ina ma'anar mafhumul mukhalafa kamar da suke cewa shi ne ma kanan muskatu anhu ma kana muskatu anhu mukhalifan lil mazkuri fil hukmi nafiyan wa isbat wani yana daga cikin tarihin mafhumul mukhalafa gaba gari ma kana al muskatu anhu mukhalifan lil mazkuri fil hukmi nafiyan wa isbat a faɗi wata magana sai zan in ka kalli magana to abinda aka yi shiru ba a ba akasin magana shi ne al-muskatu an mukhalifan lil mazmum ya saba da abin da aka ambata fil hukmi wajen hukunci nafiyan tabbatar da hukunci wa isbatan da kuma kore hukunci haka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya aka ambata muhammad da kuma sifar ar-risala ko to al-muskatu an wanda aka yi shiru aka yi shi ne wanda ba muhammadu ba duk wanda ba muhammadu ba an yi shiru aka yi shi ba mu shi ba ko to ya saba mukhalifan li muhammad shine al-mazkur fil hukm bi al-hukm din isbatu risala nafiyar wa isbat muhammadu manzo ne wanda ba shi ba manzo ne shine yake mafhumul mukhalafa to babban mukhalafa a daga cikin qawaid na fahimtar nasoshi amma ba ko ina ne ake aiki aiki. kana da wujuhu na aiki ka kana da kitabun irshadul fuhul da da'ilul usul littafin ainihin wato al-mahsul na usul fiqh na arba'i littafin al-imam al-alihi na usul fiqh كتابهم الإعلام الأحكام الإحكام بأصول الأحكام أين هو ابن حزم كتابهم إعلام المبدعين عن رب العالمين هو كتاب أصول الفكر كفن مطول وهذا الشيء كتاب مبالي الشيش على دليل الخطاب الفتنة سوى مفهوم من ثلاثة نوع الفكر لبدا وجب المخالفة والموافقة سنة زوى تفسقوا إلى داما وفابق مفهوم العدد mutum zai so ya faɗi wani adadi zai zama adadin da aka ambata shine al-mazkur ko adadin da ba a ambata ba shine al-mustadu anhu ko to sai da hukuncin zai saba da shi ba alal misali in ka dauki faɗin Allah da yake az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda yanzu ah, bulala ɗari da aka ambata to duk abin da ba bulala ɗari ba sawa'un akthar au aqal shi ne maf'ul mukhalafa na hadal maf'ul to in aka zo aka yi bulala ba ɗari ba hukuncin ya saba ke da nafiyan wa ibada hukuncin da yi ba wanda shi yake cin mafhumul adal haka faman lam yajid faman lam yajid fa siyamu salatati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja duk wanda bai samu hadaya ba ya yi uku a makka ko kai ya dawo gida kenan aka sun bin haka mafhumul khalafa ne fil adad mafhumul adad ba haka ba bai ba akwai wannan shi mafhumul laqab mafhum laqab shi kamar da muka ambata na Muhammadu Rasulullah shi ne shirya wannan mukam na fata mun gane wannan duk wanda ba a mishi rashi da mukamin shi gonan akwai mafhum shar مفهوم shi ne wanda zai zo ya ambaci wani sharaɗin da sai ya cika sannan hukuncin zai ɗauka zai ɗauka in bai cika ba hukunci ba zai ɗauka ba fa in kunna nisa'an fawqas na kai falahunna kunsa mata Allah na ba da labarin gado na mata da ya mata da aka mutu aka bar su ce in kunna nisa'an in suka zamto mataye ne 'ya'ya faukas na kai biyu da tsoriya a kan shi ne ma'ana wajen ku falahun da kula mata wanda mafhumul adad na ƴaƴaye mata din da mafhumul adad na fardin wato a cikin da su ko gadon nasu wannan biyu bisa uku wannan farjin gaban yana da sharaɗi cewa sai in matan sun kai dubu biyar in ba haka ba dole hukunci na saba kuma da qur'ani ya ambata karara in kana wahidatan fala hamni wannan shi ne yake mafhumul adam ko mafhumul ghaya wani shi ba dan nuna wata matuƙa wanda ke in wannan matuƙar ta ciki sannan hukunci bai ɗauka kamar kamar kamar wakul washrabu hatta yatabayyana lahu za a yi ci gaba da cin abinci ma damar mai bayyana kaga isbatu da hukumi li ilafi istimrarin akali wa shirk yana da alaƙa da menene bayyanar rahimin abin ko to in bai bayyana ba ka gaba akwai gaya da kenan ko za ya ci gaba da samu dan irin shi kuma shi ne faɗin Allah da yake cewa وإن طائفة من المؤمنين آه، فأصله بينهما فإن إجابهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع تغاية فذا أتاك يا قلب الطائفة الباغية حتى تبكي إلى أمر الله إذن فكيف ta yi هذا ba kaga ba za a مفهوم الحكر wanda yake kididdige ainihin wato wasu sifat ko wasu ahwal ko wasu ainihin wato ashkhas game da cewa ga abin da za a yi إنما الصدقات إنما تؤخذ الصدقات في هذه الأصناف الأربعة وهذا مفهوم الحسن حقا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمرين عليها والمؤلفة قلوبهم ما مفهوم الحسن لا يجد بعض وما يعلم الذنوب بك إلا هو آه وين مفهوم العدد اليوم عليها تسعة عشر مفهوم العدد با حصر بني بكره با حصر هنا هو إنما لدى على مجي عليها تسعة عشر مفهوم العدد haka akwai mafhumus sifa mafhumus sifa kamar ni da aka ce fa tahriru raqabati mu'mina mu'mina din da sifa ce da aka yi haka in ba mu'mina ba ce da yaransa ba za ta ba da wannan hukuncin ba ke to din suke lona nan suka rasa dora su fahimci cewa shi ne ma kana muskatu anhu mukhalifan lil mazkuri fil hukmi nafyan wa isbat shi ne yake ce mishi al mafhum yake wani na ke yin tsalle ya to ai wannan dalilin hisabi wato dalilin hisabi a hausa kamar ka ce dalili shine wato kai abin da ke nuni zuwa ga hisabu su a wuzunin suka ce hisabu kullum abin da suke nufi abin da mu a jahilin ta muke ce mana an kaga naki muna nufin zance ko da nufi a jahilin ta nufin ba a ka'idar su yaren malaman usulu ba don abu malaman usulu annasu akhassu min da kitab annasu juz'un min da kitab kamar yadda al-ikhbaru juz'un min da kitab kamar yadda ash-sharru juz'un min al-kitab suna da arwa'ul da wajen kala bakwai al-istikhbar ash-sharru al-istiqam suna da kala daban-daban to idan suka ce al-kitab dalilul kitab wato abin da zancen yake nuni a zuwa gare shi a kaice galibin nunin ya kan kasance ma idan yi kasa kamar yadda na aka wanda ke yin rikici da yake jaɗin ja da mutu kuma baya bin tafarkin mummunai da wannan can mutum to sai ka kalla a cikin kenan wanda baya yin jaɗin ja da mutu kuma yake bin tafarkin mummunai da wannan da abin to ne mafhumul mukhalafa da kaga ba za ka ce ita ne wanda kake duk da bai da haka ba shi za ba ba ko ina yake aiki take da ita ba sai dai nuni zuwa ga ishara abin da zai yi kamar idan ka ce Muhammadu Rasulullah to duk wanda ba Muhammadu ba ba manzo bane ka ce da ka mutu wannan wanda ya yi fa'i saboda ko sun manzannin kuma da shi ina fata mun gano wannan da haka yana ba da yanayi da za a fahimci na dubi zuwa ga abin da ya fada da kuma duba zuwa ga sauran nasoshi da su kewaye da shi ko kewaye na kusa da kusa ko kewaye na umuhi na wasu wurare مفهوم اللقب حيث المفهوم مفهوم العدد ليس بمعتبر مفهوم الكبا ليس بكبا شري هل انا فلون في فعل آه، قواعد المرسول وكمان سبعة يذلهم الله يوم لا ذل إلا ذل فلا تعي وكمان مثال الذكر مجانا أتكم ثم أقول وله كذا أنت وله كذا أنت كذا جنسنا إيه آه، كمان ولا جسنا كمان مثال دبوس أبدا تزاجنا بابو wannan makarimi na almayin adad kuma laisar da ba, kamar ah, gasnan da yawa eh, eh, Allah yana da wasu sunaye inda lillahi cin an wasu isma man hafizaha da kalan janna wannan ma da adad eh, matsaloli ne masu zaman kansu a cikin usul fiqi ah, ba nan ne mahallin tattalin ah, tattalin su gaba ne wallahu ta'ala a'lam yace idan ka ce haka ƙultu ka ce da kai huwa gari. a a ba dalilin da za bane shi kai shi shi ne gari. ba nuna kan gari. ga wani dalilin da zai kara fahimci maka wannan an yi ala ibn umayya qala qultu li umar ibn al-khattab falaysa alaykum jinahu an taqsuru min as-salati da khuffin an yaqila kullu lam tasbu babu ne bi akau Allah ya ce babu laifi a kan ku kuɗi ne sallah idan kuna tsoron fitinar masu kafirai wannan shi ne abin da ya kafa da ainihin ƙasar a kan kalmi na amin wazarar da fil'adu kwarai tare da yawan a kan tsoron salat da ake kuɗi sallah ake sallah a wurin akwai ƙasarun a adad ko kuma ƙasarun ɗauka ƙasarun a adad shi ne raka a hudu a mai shirka ko kuma ƙasarun ainihin a ah, al'arkan a rage tsayin karatu da tsayin rukuku da tsayin su da dare ne kuma karanta aya ɗari sai a karanta aya goma ina yana daga cikin kiɗu na salaf da kuma abin da za a ga mutane suna saba wucin za a yi da su a zo da ƙasar sai kuma a sa liman sai muku sada da tabbata gida kawo za ka aju amma sai ya muku eh, sotul an ne a gaban mu a yi kuka ja muku suratul ƙafu eh, mai gaggawa a kan sai zama kuna kan hanya amma duk mutane da suke zurgun su bi rakku wa sallah to wannan bai da shi ikimu wajen sallah ya yi sallah in zara su ta lama a tafiye tafiye in bai sallah ya kan yi ne da isa ga jirun shuru sannan kuma eh, waɗanda suke na cikawar ma kamar asubahi da magariba kuma sai kadai ta karatu su haɗu da sannan kuma sai ya bari yin nafin sunanin rawaki sai ya bari yakan take shi ne kawai akan wutiri da kuma raka'atan fajr har da tafin zabin ma'adi ibn ibn al-qayyim ya tsaka su gaba ɗaya bayanai akan wannan to da Allah ya kafa da wannan aya sai Allah ya tsada da sharadin cewa in kuntum an yakuna kuma ladina kafaru za ku haka idan kuna tsoron kafirai ba su yi ba su yi afkam ba su yi sammatsin kala umaru da wannan bawan Allah da cikin sahabbai yace da sai umar fa cikin nas Allah ya zaka umar to ai yanzu mutane suna cikin aminci muke da daula muke da ƙasa muke da ko ina ba mu tsoron kowa shin ba ma su gaba da suka sallan mu a ko ina ba ya umaru umar ya ce a jittu lima a jittu ai ni ma na yi irin wannan mamakin da kai فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لكن شيء وزن الله كما لا تفيتي صدقة فصدق الله بها عليه وأن ونبون ونقارن فلا لا إلى الله يبقوا فقبلوا صدقته وأنش أينهم وأنش صدقته ذاك أنا يقولون شرط يا يا ويلي يا لما شرط ملغى أقابل الحكمة الشرط الملغى شرط ولا أكي واتيش wanda ba a lura da shi a wajen kafa hukunci akwai kira su a cikin usul fiqh ba kowane sharadi ne mu'tabar ba kuma ta mun gani akwai ash-shartul mulqa kuma kuma yana da cikin abuwa da salaf suke ci ma'anna a kun salaf nasu ya saba da na wato eh, da ɗinsa ko islahin sa a gobe yan baya idan su ce nasu a wurinsu akwai rage faɗin aya ko ilfa'in wani sharafi ko ko rashin faɗaɗa hukunci kamar tsabiyar da muka tattauna jiya game da game da kala-kalan aikin hajji to abun salaf yanzu wani nasu ne domin da ayyukan hajjin kala uku duka suna matsayin kayarat suna matsayin option ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ana nan sai aka zo aka mai da su afgaliya cewa kaza ya fi kaza sannan nan ya zo ma ka fi kawai a ga irin wanda za a yi sauran za su zama kawai a background ne ga wanda ya shiga gargajiya kamar yadda misali an gama cin mushi amma yana iya halarta ga wanda ya shiga gargajiya haka manzo Allah ya soke aikin hajjin ifradi da ikrami amma yana iya halarta wanda ya shiga sarkakiya ya yi shi ne sarkakiya da zai shiga wanda ya koro hadaya daga miƙati ya shiga sarkakiya yin kirari wanda ya zo mash'arul haram ya shigo cikin harami a makare an riga an fita a rafa da tsari ko an fita ana zaman shi na ranar tambiya wanda ya shiga sarkakiyar kuncin lokaci sai ya na fata mun gane wannan to abun salaf duka wannan sunan shi ne to haka wannan yanzu wannan an yi nasqun sharadi da haka yanzu tafiya kowace iri to za a yi mata kasar in dai ta amsa sunan ta tafiya wannan fahimtar salaf ولقد فهم الصحابيان يعلم بن أبي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من هذه الآية أن كسر الصلاة مقيد بشرط الخوف هذا جاءت الناس حق بلال سيدنا عمر سيعلى أن أبيا تلك المسلم بيتشيوا فقد صلى ina ta'allake yana rataye da wani sharafi shi ne mai tsoro fai za a minan nasu da mutane suka cikin aminci wala buɗe minan kiman babu makawa dole a ciki hada huwa dalilul khidal musamma bi mafhumil mukhalafa kaji irin wannan shi ne abin da ake ce mafhumul mukhalafa wato tun da yanzu babu tsoro to hukuncin abin da aka ambata shi ne cikin da tsoro ko to hukuncin da aka yi shiru a kai shi ya sa a hukuncin abin da aka ambata gaskiyan wa ibada sai suka fahimta da suka wannan fahimtar wata ala umar radiyallahu Allah sai umar ya tambaye shi akan haka fa aqarrahu ala fali sai manzo Allah ya tabbatar da cewa ya fahimta shi daidai mafhumul mukhalafa da ya fahimta daidai walakin la walakinahu bayyana lahu anna zalika ghayra muhtamal kaji magana ku sai bai na mashi amma cewa wannan sharadin ba abin ba abin ɗaukar izina ne da shi ba ya anna Allah tasaddaqa alaikum fa aqbalu sadaqatan ya kara mishi wani sabon kasuwa, cewa Allah ne ya muku rangon bonus amma ba ce mishi kuskure ne fahimta ba shi za zama akwai ganganci mutane su rasu addinin musulunci amma kuma su jinsi fahimtar su ce ba na tsara musamman idan mutum ya ce sun tabi a shakka dole a samu ta taɓarza a cikin sunan da yake kamar ta mata kwanakin bai ma duba da abin da ibn ya faɗa a cikin ƙirƙirar wasu ce babu yadda za a samu mutanen da suka ce suna bin suna kuma yiwa suna tawaye yace sai dai inda jahilci ya yawa to kamar kasar musulmi a tarihin bin suna a Najeriya akwai za da yawa na ƙaryata suna da musu da yi musu tawi da yi fito na fito da masayi ne zai mai ja wannan karancin ne dan gungu a cikin alusunan amma zai da ya kuma zama ɗan biyu. Muhammad Yusuf a cikin halin sunna amma zai da ya kuma ya zama bakawa ne Zan zazzaki a ƙasar musulmai a nan ƙasar zariya ta kai shi ƙasa addini amma saboda sai da shi shi'a kuma ka kwatanta wannan da mutane da suke cikin ƙwari alu na wanda su ba su kasar suka zama wasu fatattu ba amma dai suna cikin sunan suna da wani suna da reservation game da wasu sunoni ba da wasu sunoni ba za a kawo sunna kaza kuma su kawo za a kawo sunna kaza su karyata za a kawo sunna kaza su ce san ba haka bane ba su taba shi ba ba su taba karanta ta ba yau shi za a wayo jama'a ana rayuwa da sunan ahlus suna, ba kuma ba a karanta suna. malami zai zo ya miƙe ya wa'azi da sunan ahlus suna awa ɗaya, awa biyu ko makamantansu zai ta jan ayoyin alkur'ani amma wannan ayin yana musu fassara kan shi da tsuran larabcinsa da gundarin tunanin kawai ba zai nemo sai ya mara musu baya ba ba zai nemo wasu ayin da su mara musu baya ba ko da kuma ya nemo to ba zai fassara su yadda magabata suka fassara su sabanin abin da za ka gani a cikin tafsirin ibnu kathir tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin ibnu al-imam al-tabari da sauran tafsirai na sunna kaga dole a ƙarshe sai zama abin da zai konkurudin na fahimtar sa babu mamaki don ya saba wa abin da wasu magabata sun gabata za ta zai iya ambatan wani abu ya ce addini shi a duba a zama da ni kamar ibn taymiya kamar imamu ahmad ibn hanbal kamar imamu shafi kamar ibn abdul barri kamar baji kamar wani kamar wani duk ba haka fahimtar sa game da wannan abu ba sam sam a cikin addini ne ko a rayuwa ne ko a mu'amala ne ko a tauhidi ne ko a gare kuma ki doge akan cewa aya bin siha kaga aya ba haka take bane shine yake faɗa nan. to wannan a tarihin alusunan Najeriya ne ko aka samu irin wannan da ya dawo wannan kuma karatu ne Allah ya gafarta mala baka ku dai hasashen waɗannan matsalar shi ke da cewa ku yi karatu ku yi karatu ku yi karatu ya yi ta hasashen haka sai zama mutanen da yake cewa su yi karatu sai ba su fahimci da su yake ba sai suna ganin sun iya wanda ya kamata su yi sai kuma kawai jarabawa ce da Allah ya wani bu'alu sunan Najeriya da abin ya riga ya zama muqaddaru muhattamun sai haka ta ba shi ta aka waye yi har yanzu zaka ga kowa na cewa shi ahlus sunna ne amma kuma da sabai wasu sunnoni yana tsaye ta wasu sunnoni duk ya ka samu wasu tawaga a cikin halin sunan Najeriya in ce waɗanda suke ayyantuwa da cewa su ɗan kaza ne ba su kawai su halin suna ne a kai ba shi ka samu suna mutum wasu sunu shi ka samu suna da ainihin wato da a kan wasu sunu wannan ya faru ne saboda rashin samar da yanayi na cewa mu salaf kawai ne. tun farko orientation kan kawai shine alkitabu wa sunna sai aka tsaya biyar ba a cewa Allah mana hajji salafin umma din dan a san ma cewa su an yi wannan kaidi ba a sani amma kuma shi ne malamin da ya san haka kuma ya yi da kawai a wannan jikin sai kuma wanda suka biyo bayan shi wanda Allah ya ba su gam da kafara kan amma sauran halin sunna su ba sa yin wannan sun aka sai wannan ya jawo rigingimu tsewa ta faru wanda suka rabu kan al'umma suka jawo cikin fushi suka mai da al'umma baya da makamantan za ga an yi rigimar rigimu sun ana yin su akan abin da ke hiyar ana iya tolerating sabani ga da game da ladin jiyarwa ko rashin jiyarwa game da kasaru sai an yi ɗin nawa sannan za a yi kasaru game da unuti a sallah asuba kunuti inda nazira rukiya da tira aljani girgazin ikira kwangu da tsadin yaya nema siffar sallar manzala su alai salama ayin wando duk wani kuma da ake rigima sun sa cikin gala zama mafi yawan waɗannan abubuwan za ka ga ni ma ciki ma'ana ko da kai baka fi na asalin da ku ba yi ya ciki amma akan wannan aka raba masallatai aka hada wasu aka kulla wasu auratayya aka raba wasu aka yi gaba aka soyayya akan wannan akan buɗe yau an gare ire-iren waɗannan har aka kai mu aka zo a rikicu da suka sa ikala ta rabu gaba ɗaya rabuwa na gaba ɗaya sai kuma daga nan ke zama shi'ar na na cewa goma ta kai suwa ne shi ne duk abin da suke yi to aka san shi zani duk abin da suwa na ba su yi to mu kuma yanzu shi zani shi ne maganar da muke karantawa ran nan da al-imamu al-imamu al-bayhaqi ya rubuto ta a cikin littafin shi abin nan shu'abul imani da da wannan ma shi ma da suka aljawi ko sai kan mas'ud a cikin sharh sunna cewa na cikin bala'i da musulmi ke kanta da wai gari an tunkira ma kullu ta'ala Wasu ta'rifu ma kunta tinka kawai gari kana musun abin da ta san gaskiya ne kawai gari kuma kana yarda da abin da ta san ƙarya ne mutumin da ya zo ya ce jama'a sunna zamu annabi zamu annabi ya ce a dinga ɗaukake tufa kai ya dakata kaga ya san wannan a ilimance ya sani manzo Allah ya ce a dinga barin gini jama'a mu bar gini wata rana saboda ya yi faɗa da wasu shine kasuwan da shi faɗa kuma sai a cikin shi kaga sun kira ma da ta wa tarihi ma kuma tinka wannan ba karamin kuma bai wani jama'a kuma wallahi ko bai ku da kake shi babu wanda ya yi Allah shi wannan jaraba za ka dole sai kai da Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kallak da ba Allah karka zama da kafa bayan da ta shirya ta da ashe sai ka hau kan shirya amma ba ka da garanti akan ba za ka zalunta an tujilla qadamun ba'da thubutiha kada wasu kafafu su zane bayan da suna da tabbas mun da suka zame din a shekara rana ba wai da baya son imani ba la ta tadiru kad kafartum ba'da imanikum da cewa kana kan hanya mai dajiya kada abu da ci gaba da kokarin sajjidu wa ƙari sajjidu wa ƙari wa kullum ya sani da mako ne da addu'a za su ji kulubana da kuma da kuma tausaya mu sauran yan umar su samu irin wannan ikirari abin tausayi musamman waɗanda suke da suke da kalan suke da kafa ta gaskiya da jagaba a ta gaskiya a wajen a ainihin kawo gyara tarbiyya da al'adu da addinin mutane irin waɗannan jin na farko na yin zala Allah ubangiji ya gafarta musu kurakuran su wanda kuma suka rayu ubangiji Allah ya Allah ubangiji ya kaddada kafafun su babu shakka sun yi aiki wajen kawo gyara kamar wasu kuma daga baya su ne suka zama kuma ta jagabo wajen mafiyar da Allah ubangiji ya gafarta musu wallahi da ma in ka ɗaga kalli tarihin abu kana da shi abun bakin ciki abun bakin ciki kuma kamar da malam gani fara cikin farin sako da Allah ubangiji bai mana wannan isra'il ba ku a ce idala ta tafi a guda ɗaya din nan ku da wata kila kasan da ba ba kun ji idala ta fi karfin da za ta fara kasan nan gaba ɗaya ta hanyar ta gama kasa saudiya kasa saudiya da shi an canza komai saboda matasa ne cikin amonu da girarki wajen na da suna da ikhlasi da ƙarfin imani da ukuwa islamiyya jajircewa akan bin gaskiya da kuma kowa ya sallama ko mutuwa zai baya cikin ran cewa wani abu ne mai kima a kan kimar addini kuma an kashe wasu a haka a lokacin Allah ya ba su wannan karfinin da karfin halin Allah ya dinga ɗaukaka su akan abokan adawarsu daga cikin sarakuna da 'yan siyasa da sufaye da batattu da kafirai duniya ne da aka tsawaci ga labar duniya ba Najeriya ba kare cia da m15 da wane ne ƙungiyoyin leƙen asirin duniya sai da suka dinga ba da rahotanni a kan cewa wannan ƙungiyar dogon aka batta za ta yi ma ƙasar najeriya irin juyin jihalin da su muhammadu bin alhab suka yi suka yi a ƙasar saudiya za su mai da ita ƙasar tauhi har na ku ba abin da suke yi domin ruwa shi za ka considerate din da ba karba abin da mutum yake والله المستعان الله bai yi da في malami ولو كان في فرض عمر لا يصح لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني كيف عمر أو فهمت في إن كنت الشيابة لأنه عليه الصلاة والسلام وجب كثرة الشيعة تثبت فرقه ثم وجهه هذا التوجيه da sannan ya zo ya bashi wannan ainihin fassara wala ana cewa a cikin usul fiqi at-tawjihu farqul qabul kara mutum wani bayani akan wata tambaya da yake to reshi ne akan kayyade da magana da yake idan mutum ya bayyana cikin ya tambaya da Allah malam nan zan gudun je ba gidi je i kar kai kwana ko ina hashi kana sai yana kan yana da sai inda ba daidai bane zaka tunce a ba nan bane sai ka fara kari da nuna bar shi sabon hukunci to amma in kai ka tabbatar mutum akan abin da sai ka ƙara mishi wani bayani to wannan reshe ne akan kari da magana shi haka da wani Allah ya ce mishi da tasaddaqa Allahu biha alayhi shi wannan sadaka sai Allah ya ka fi ne ce mishi a ba haka bane ya saba da inda in aka kawo wata fahimta sai manzo Allah ya ce ba haka bane baka ji Allah yana cewa kaza ba kamar wanda min khaytul abjad wal khaytul aswad haka sai manzo Allah yana mishi abin da yi ba daidai bane ba'u abu na biyu a wannan gaba an jabir na an jabir an ummu mubashir radiyallahu anha أنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة kaji mun Allah yana faɗa a wajen haka yana cewa la yadkhulu ahadun an-nar insha Allah min ashabi shajarati alladhina bay'u tahtaha mun san Allah yake faɗa a ɗakin Hafsa in wannan sahabiya babu yankin Allah ya so wannan insha Allah shi hakika idan Allah ya so babu wani mutum daga cikin wasu suka yi mubaya a ƙarƙashin shagara a ƙarƙashin bishiya ta ainihin a kujejiya ke nan ko babu wani a cikin su wanda zai shiga wuta tun Allah su kuji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam bala ya rasulullah yace haka abin yake ya manzon Allah fan jahara sai ainihin ya dan zunkirta fa qala habda ya tace ya za ka yi ya manzon Allah da wa in minkum illa waridu wato za ta tana kokarin ta ta nuna manzan Allah ko dai ka manta da wannan ayat ko kuma da ya fassara ta inda neman ƙarin bayani wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ya ce ta ai qad qala Allahu azza wa jalla thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jitiyyan sa'annan za mu ceci waɗanda suka yi imani mu bar sauran azzalimai a cikin da jafiyan dama lafazin warada yaridu waridun yana zuwa da ainihin ma'anar asalin shiga din a kashi fa aurada kumun nara wa bisa da wurdun mawrudu fa aurada kumun nara aka tattaro su aka shigar da su wuta kai so da irin wannan tattaruwa da za a yi mutane wannan mahallaka sannan warada yana zuwa da ma'anar tsallakawa da shi ne ana in hukum illa warin babu wani a cikin ku sai ya tsallaka wuta kamar yanzu ala cikin wata ya yake faɗa game da shirin cewa babu wanda zai mutu a wajen yaƙi da ɗan kuma Allah da ikhlasi sai ya zama babu shi babu wata illa ta hillatal kasal sai gwargwadon abin da zai ainihin wato warware rantsuwar da Allah ya cewa wallahi ke kowa ya fita kan wuta wannan ji da kan wutar da kan sirati shi ne kawai abin da shi zama alatsalar ba ta tsakanin shi da wuta to wannan warada tsallakawa ko kuma warada zuwa kusa da abu ko gabarsa ware warada ma a madiyar yayin da ya zo gabar ruwan madiyar wajen da alayyukun masa minan nasi ya suna sai kaga yanzu a ta fahimci cewa wannan aya tana nufin lallai domin ta zo ayar mutsaka da umumin cewa wakilin yin kuma zo da lafazi na ainihin umumi illa warido sai ya buka kai ko sai ce mun Allah ya za'i da wannan ayar sai fassara mu cewa to ai Allah da kanshi ne a cikin Qur'ani ya kuma bayyana cewa daga baya bayan ana ta wucewa ta kan wuta wanda fi kafiri ko azzalimi ko wanda Allah ya nufin da jarabce shi ko mai yanke zumunci ko mai kaza ga sunan kala kala da masu cin amana Yi waɗannan ba su kai labari ba a karo na farko a karo na farko ba su kai labari a kwanda kuma su kai labari a karo na farko su tsallake wasu kaman wasu ido wasu kaman kwalliya wasu kaman kaza Allah ta samu suna cikin nasira ya Allah ya ce sun manu sannan sai mu tseratar da allazina taqaw da tsoron Allah a nan duniya Allah ka kama su cikin wa nabaru zalimin fiha fitijan sai mu bar azzalimai ciki a fafafi sun gama fadawa الشيخ أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن الولود لجميعنا لا بيت سوى جيك كونك يقوى الأقوال وأنه معنى الدخول ثم فكر شيء ma'anar shiga. فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم إشكال هذه ما في الآية ثم إذا الله يولوي مثل إشكال الذي شكهم آية ثم ننجي الذين اتقوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على فعلها القرآن فما يتحدث إلا كم تحدث تشكل لكن فرقوا ثم وضعها لها أن الدخول المنفية غير الورود المنفي tabbatar da cewa a الدخول al'adukul al-manfiya shigar shigar da ya ce mata waɗannan ba za ta shiga wuta ba mun baya ta ta shekara ba za su wuta ba ghairul wurudil muslim ya wannan ci wannan abin da aya ta tabbatar bi hukumi mafhumul mukhalafa ko wa annal awwala cewa wancan da shi ya kore kafin da lisalihin al-muttaqin ya ke banci salihan bayi na gari wal muradu bi nafsil azab abin da ake nufi kore musu azaba fahum yamurruna minha jannati su mutanen kirki bayan shi Allah ta mu za su wuce ta kan ainihin wato wuta zuwa ga aljanna duna an yi masahun su'un wa azabu ba tare da wani bakin ciki ko azaba suna da su wa bakin nasi ala salati dalil sauran mutane waɗanda ba ta cikin nagari su kuma sun wanda فثبت ولله الحمد والمنة أن دليل الحساب حجة يعتمد عليه yake kaga wannan ya tabbata cikin falal Allah cewa mafhumul mukhalafa to hujja ce da ake dogaro da ita wa yu'awwalu fil fahmi da da ake komawa zuwa gare ta tabbayin da shi wana ji ka Allah kaulahu ta'ala kuma ya ce ka cewa Allah yana faɗin yana cewa ويتبع غير سبيل المؤمنين ليس دليلا خفادا أي با ما دليل لخفادا وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي في كفى هدى للرغب وتهنكي لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمن واتباع غير سبيله اسم ثالث domin باب kashi na uku an raba ne ko kuma kana tare da tafarki da ba na su babu tafarki da hukun za a ce baina baina daga aiki kin ma an ta ma'ahu au an ta da sabi ko dai zama ka tare da tafarkin su ko kuma ka tare da tafarkin da yawan nan su dan ga Allah sai jalalu ba a ghairi sabi idan ya zama Allah ya haramta kun tafarki da ba na su wasu wacce babu sabi wajibi ka wata su wa hada wajibun la yashtabi wannan a fiye yake baya shiga cikin wani iskari fa in kira in ko ta ba inda da ismail ismun isman salisa akwai wato kashi na uku wanda ya cewa shi yana gana ko kashi na uku buntu rashin bunsu da kuma rashin bin kowa gaba da bunsu da rashin bunsu ko kuma kare zinsu da bin saɓanin tafarkinsu su ne tsarafa na filin ko to kuma rashin bin komai gaba da shi ne kismun salisu ya shi aka hankalta ko ya ce kulki da shi ma ya ce wa huwa adabul istibai kulki sai in ce hadha min awhani ma na ta bihi ruku kuma na daga cikin abu mafi rauni da kwakwalwa take fada adabul istibai aslan huwa ittiba'un li sabili ghayrihim qawlan wahid domin rashin bin duwan tafarki na nufin musulunci da ba nasu bari kauli ta'ala fa ma za ba menene bayan gaskiya in ba bata ba duk abin da baya cikin gaskiya to sunan shi bata sawa'un bata ne keke da keke ko ko rashin gaskiya ne ko rashin bata da rashin gaskiya ma'ana duk wanda ba musulmi ba sawa'un ba gute ne kafiri ne kirista kafiri ne ba yahude free thinker ne philosopher ne kowane iri da shi sunan shi kafin kowane iri da shi sunan shi ne sawa'un yana da gunkin da yake bautawa wannan Allah ko kuma bautawa kuma ya ba ta mun ko an zo tafsiri za a ce akwai wanda shirka ya fi al fi dini ko kuma wanda shirka a ce fi dini sai kaga akwai inda Allah ya ce yahudu da nasara ba ba ne akwai kuma inda Allah ya ce su ne lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina kaga nan al-aqab fi mughayara cewa akwai allazina kafaru ko kuma al-mushrikun suwaye mushrikai mutanen makka suwaye allazina kafaru su ne yahuda da nasara al-aqafu alayhi yusul mughayara ko kuma inda Allah yake cewa in allazina kafaru min ahli kuma Allah ya haɗa. haɗawan dalilin alal mujanata cewa sun yi ɗaya da juna wancan da Allah ya ba labari da ya shiga gonarsa ma azunnu an tafi da hazihi abada وما أظن الساعة قائمة ولئن جئت ربي لأجلنا خيرا yi منقلبا قال له الساهل وهو يحاول أكفرت كاكابر شيء كان كان شيء هنا ya ليتي ذلك لم أشرك يقول لم أكفر با الدليل على أن الكفر والشرك شيء واحد هذا أبو سعيد ya zarge shi da cewa kankara shi kuma yana dama a kan cewa wannan kankara da yi sun shirka da rita din dan ushrik bi rabbi ahada ya waɗanda ashirku huwa al-asli fi dini su kafiran makka da sauran kafirai waɗanda suke bayan bauta bautawa Allah kuma sun ɗauko bautawa hukumar kafirai da ashirku laisa aslan fiye shi ne kamar ku kamar tsara saboda suna da tsari kuma suna tuciyar shi suke amma shirka ta mutu tsoro da suka ce uzairu ibn Allah da suka ce almasihu ibn Allah kaga sun sa wa Allah sharikai ko shi za irin wannan su ake ce ma abin nan a samu umumi guda biyu sun zo a wuri guda sai a rasa wanne ne za a rasa shi za fi dan Abbas da ya zo aka ce magana a kan auren kitabi da ke ce to ai shi bai kan kafara mushrika wanda ke cewa Allah na da mata Allah na da ɗawa sai ya yaron Allah da Abbas kan tafsirin al-Imam Qabari kuma dan Khattab shi ma ra'ayin shi yana kyama kwarai kisa ya samu labari kamar da al'amun kabar ya rawaito cewa a hukumar ta dan yaman da shi kasar sham ya zama da sun sun talabe ya kawai ya wuri sai sai sai mutumar mutu mutu wasiƙa ce kalli sabila kai marmada ka fika sai ya ko da umar amsa yake a haramun yi ishe wai haram ce sai ce a a ba haramun ba amma dai kamar sa sahabin manzon Allah mata ba sun tsare a gari ba ga waliyai ga ga ustazai ga kowa ka tsallaka gaba da ka usulun ka shi ko gaban mun a bata ba zai kai kishin mace shi ina ba ta buga ne yake kake da saboda qur'ani ya halatta qur'ani ya yi isnad wal musnad wal ladina من المؤمنين من الحقوق المسلمين يقود الكتاب يا أولي don anan nan ihsani na nufin kiffa ya sani ya aure duk da kamar da malamin shi bayyana wannan ba da biyu bane a kan mutane suna tsallake matan su musulmai suna auren matan da ba musulmai ba kawai don eh, abin da don tsabara ke sha'awa da kawazin Allah ya kawo mutane idan idan idan halin zamantakewa ya hukunta ta kaunaci wata kafira mushirka wata da afifa ce ba tsariya ba da ku ce kuna soyayya ta haka a wajen aure da baɗala to shi ne sai aka kawo maka a kafin gararai yin babu a kafin gararai duk da haka kamar da umar ya bayar bai dace da manyan mutane ba don kuma aikata ana ganin mutane ke ne su haka yana zama can zaro gare su da al'umma kamar da su turawa a wannan zamanin suke kawo garar sarakuna da shugaban laraba suna awara musu ke a aljihar al'adili mubarak bashar asad da makamantar su kuma sun ke kuci da daga cikin abin da al'ummar su gawaye gari kun kashi ba da cikin masilinan da su a ƙasashen misira yanzu da da abin nan da iraki da kuwait da lebanon da makamantar su a shayi shi ne bin tafarki da ba na mummune ba kowanne ne ku saba wa nasu kawai mutum ya yi fito na fito da saba kusa ɗin ko kawai ya kuma kifa ne shi dan ba ruwa nan ba ta sai Wa wato ke suna fito da saba musu wanda shine gaske na saba musu da kuma eh, eh, da kuma wanda shi ba ruwan amma dai bai ji ba shi ma wannan yana cikin masu saba musu ah, kalla ta ga ƙarara Allah subhanahu wa ta'ala sai da yin bayani akan mutanen da suka yi imani suka yi hijira الله يبقى ما كده ولا سولا بدا الله يا هنا اكيد برمك كثر مكه سبود سبود سابور فاتك مكه ولو رجال مؤمنين مؤمنون لم تعلموا أن تقعوهم فتصيبكم منهم ما أردتم لغير فلا أكلم أوقع كثر مكة أو ديدي أن لا يشيع إيش سولا أكلموا لغير ماذا لما في مكة مستدعبون babu abin da suka yi da kansu fil jumla Allah ya karbi imanin su amma a cikin sunan tawari Allah ya ce ba su da laisa laisa da ne hatta yi yuhadu laisa laisa eh laisa al-anfal na'am namu ayati Allah والذين آمنوا منكم ولن يهاجروا malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhaju wanda suka yi imani kaji Allah ya ce wa dina amanu minkum wa lam yuhaju shi akwai zura imanin su ba ku da cikin da al'amarin sa ta sun hijira kenan ba ka cewa kai yi imani amma kana yi ba ka da sauran mu. Allah ba ka bayar da imani ina ba ku gane wannan dole ka dawo cikin ne dole ya zama kai kai kai identify kanka da mu'minai ke sannan ka da mu to duk wanda wannan shaka da yana daga cikin khairu da cikin wanda ya kawo da tsake babu wani abu bayan shari'a illa tsara duk wani abu da wannan shari'a duk shi tsara saboda annahuma ismani la salika wanda ya tabbatar da cewa lallai su al'umma su kishi biyu al'ummar gaskiya al'ummar imani da kuma al'ummar karya da kafirci da hukumokinsa da cikin kafar ne ɗan kila kun ko aka ce za mu ba a gaira kabi da mutu yana mujibun da ya hada wani shigar ruwa ma'a mashakafin rasu kun muka ce kun wani ce mu ganin ba ya ce mu kun kamar su mumine ne kuma su kawo wani azaba ba a ce an hada da jayayya da manzan Allah ma'ana wani ce shi dai jayayya da manzan Allah amma kuma ba ya da shi ne amma ya da manzon Allah shi yana san manzon Allah dan kushaku amma ba ya da mu mu'mini ko fala yalzamu hurmatu tibari ghayri mu'mini mutlaqan bal idza kana ma'a al-mushaq yace a cikin da ya tsayi fala yalzamu hurmatu tibari ghayri sabil mu'mini Da haka ko zai yi a ce aya tana nufin haramcin kin ne mu'minai itlaqan ba bal idan kana ma'al mashaka ma'al mashaka yana zama sako ne kawai in ya zama an ba mu tsin da barkin su da ƙyamar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi da jayayya amma in dai in ka ce annabi ya ce zan karɓa ni ka tsoron manzo Allah amma ni ba wani da sahabbai kamar shi ya cikin cewa wannan shi ne za da kuma ke shi suna san annabi da mutan gidan shi amma suna kyamar sa wannan tsabaragen gurgurun kai kansu akwai sahabi kwaya ɗaya wanda yanzu ba ka shi ba ka da imani kamar sa bai duka ba misali abu hurera da manzo Allah ya ce mu'minai da Allah ya yi addu'a manzo Allah ya addu'a ya ce Allah ka sa mu ce su dinga kawarta abu hurera da shi da mahaifiyar ya ka shi ke nuni shi ko ba mu san shi kamar shi ka ka fito kana ka babu mu'minin da yake san shi kamar abu hurera mutum shi kana hukunta da ka fito kana ka ba ka bari to su kuma yana da cikin mutane suka kafa suka nasa ba shi ba. ya zama karan bara ka gaba da ya zama mummu saboda addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai a ce fa ma'lumun anna mashaqqata anna mashaqqata mutaba gaskiya ne jayya da manzon Allah ya kai haramun ce wa mustaqillatun bi nafsiha kuma tana zaman kanta ne wajen haramci bi ijabin wa'iyi alif saboda an samu tabbatar alƙawarin azaba a kai kamar Allah ta'ala wa mun shi shafi kan rasula min ba'adi ma tabbai mutsi shakil ma wa rasula min ba'adi ma tabbai yana lafin guda fa inna allaha shadidul iqab lalle ya sani Allah ubangiji yana da tsananin ainihin hukuma kaga wa'idi ne akan wannan hukuma fa dalla anna al-wa'ida ala kulli minhuma bil firaq wannan alaƙa nan wato alƙawarin azabar akan kowanne ɗaya mushaqqatur rasul daban ala ittiba'i sabilil mu'minina daban kowanne alƙawarin azabar na zaman kai wa anna hadha al-wasfa yujibul wasila da mufrad kuma wannan siffar ta kin bin hasu mushrik to shi yana ainihin wato wanda ta azaba shi a karan shi yadullu ala zalika umur akwai abubuwan da suke nuna haka za mu a nan Allah ya mu kafin na gaba sai mu ji bayani game da su insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته